duk da cewa dai gwamnatin najeriya ta ɗauki matakin rusa wannan runduna har yanzu matasan na ci gaba da gudanar da zanga-zanga inda kuma suka rufe manyan tituna da ke zuwa ko fitowa daga filayen jiragen saman guda biyu a ziyarar da na kai babban filin jirgin saman kasa da kasa na nan azikwe da ke birnin abuja akan hanya ta ta zuwa birnin lagos lamarin ya gagara inda wasu kamfanin jirgin saman najeriya ya shaida mun cewa jirgi ɗaya kawai ya samu tashi daga filin jirgin saman kasa da kasa da ke lagos Lagos zuwa birnin Abuja kuma kawo yanzu babu wani jirgin da ya taso daga birnin Lagos zuwa Abuja don haka akwai fasinjoji a ƙasa da suka yi cirko-cirko suna jiran sauka ko tashin jiragen sama sai dai kuma akwai alamun da ke nuna cewa hakan bai zai yiwu ba domin kafin na fito filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Abuja na tare da masu zanga-zanga sun fara rufe titina da ke shiga da fitowa filin jirgin sama kamar haka. to ga dai abin da wasu malamai da na tarar a filin jirgin sama suke cewa game da wannan lamari da ya faru da su a yau dinnan sunana abdullahi shaibu to gashi na ganka a cikin mota kuma ba hanya an rufe sun ce suna zanga-zanga ne akan yan sasin nan amma abun ne yanzu ya is go da out of hand eh, ba san abun da za yi dai so ba su baka ka wuce airport ba ke wallahi babu babu hanya ba shigowa ba fitowa to me kuke so gwamnati ta yi sai dai taking action da da wuri saboda maganar nan ya riga ya ba karami ba ya riga ya go out of hand ta malami a suna Usman Alhassan a ina so in je Lagos ne amma babu jirgi a yanzu a kasa daga Lagos din zuwa nan ma babu me dalili a saboda wayannan zanga-zanga in fa gwamnati na nan na Lagos yanzu an ce sun fara kone-kone da jefe-jefe. To me so gwamnati ta gwamnati gwamnati sa baki ta tsaya ta sasanta da wayannan mutanen. In ba haka ba in abun ya wuce yanzu kuma zai zama wani abu. Har watanni na bidiyo da ke fitowa daga birnin Lagos yanzu haka na nuna masu zanga-zanga sun fara kai hari akan 'yan sanda inda kuma 'yan sanda ke arcewa tare da barin motocinsu a kan manyan titunan na birnin Lagos lamarin da kuma tuni ya fara tare da hankalin mazauna birnin na Lagos kamar yadda wasansu suka shaida mini ta waya wayar tarho duk da yayi kokarin da na yi domin jin ta bakin hukumomin tashoshin jiragen sama na najeriya game da wannan tsaiko da aka samu na hana sauka da tashin jiragen sama sun bayyana cewa ba za su yi magana ta rediyo ba domin kuwa laifin ba nasu ba ne babangida jibrin murya amurka daga najeriya